matakin da 'yan adawa da ke cikin gungun kofa a janguriyar nijar suka ɗauka na kama gurbansu a cikin majalisar dokoki ta ƙasa da kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta janguriyar nijar magoya bayan suna cewa rashin alƙibla ne ya kawo haka kuma ko da an yi alkawali da 'yan siyasa a janguriyar nijar sukan swabawa kamar yadda shugaban kofa cewa da gungun na jam'iyyun da ke a adawa reshen birnin kwanni malam abdulmuni ya yi mini karin bayani kamin daga bisani ya jinjina ma jam'iyyar da ke mulki yanzu haka a jamhuriyar nijar game da juriyar da ya ce 'ya'yanta sun nuna dukkan tsawon shekarun da suka yi suna adawa a can baya abin da sun ka yi lissafi bisan shi sun ka koma sini sun ka koma majalasa ni ban sani amma na san da abu halayen 'yan siyasar nijar da halin da muke ciki mu munan Nijar. 'Yan siyasar Nijar majoritin su ba su da alƙibla. Masu alƙibla 'yan kaɗan ne kowa lisahi yake yi ga abin da ka gyara shi. Saboda sun ɗauki rayuwarsu sun ɗora bisa kan abin da yake tallafa ma rayuwarsu. Saboda haka ko an yi alƙawali da su sai su saba shi su lalata shi. Ban mamakin su koma saboda a cikin irin waɗanga ɗabi'o'i ni ina jinjina mu ma tarayya saboda shekarun da sun ka yi ashirin suna adawa na gaya maka mutanen mu majoritin su ba ɗaya na nan muna haɗe wuri guda wa da majoritan mu wa wasu dubitoci cikin ya adawa ke MLD sun ka ɓarge sun ka watsi sun ka nemi bukata su an ka biya musu bukata su sun ka bar partin da ya kai su bisa muli babu mu abin da bamu gani ba ga ƙasa a bangaren jam'iyyar pnds tarayya ta shugaba alhaji isu muhammadu reshen birnin Kwandi. Alhaji Gado na cewa tun farin dama 'yan adawa wani mataki ne suka ɗauka wanda ba shi yiwuwa. Dama ai abuna sun kai na abu ka ce kai abu wanda bai yiwuwa. To mu dai tun warin mun san dai mu tsakanin da Allah muka da wannan al'amari kuma shi mai gaskiya shi na tare da Allah kenan yau Allah mu ya gwada mana cewa lalle gaskiya ta bayyana bisa ga zaɓuɓɓukan da an kai suna cewa e mu an yi sata an yi mi an yi mi to yanzu gashi su da kansu su dibitocin sun san eh, gaskiya tsakani da Allah na an kai zaɓe. karshen rahoton kenan Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.